babban da farko da ya kamata mutum ya sani wanda ya shafi tarihinsa da sunansa sunan ilimin da tarihinsa da wanda ya fara talifi a cikinsa da hukuncinsa da matsalolinsa da kiman da yake da shi da dare wanda mun bayyana cewa da aka ce wazi wanda ya kirkiro shi shine imamu shafi'i muka ce a ba shi ne kirkiro shi ba shi ne fara ta'alifi a cikin wanda ya fara bayyana abu ana iya danganta masa wato kirkiro abu sai a bil hakika dama akwai shi ne usul fiqh tun kafin zuwan imamu shafi'i wanda sahabbai da shi suke amfani wajen kirkir bayan hukunce-hukuncen shari'a amma dai bil haƙiƙa imam shafi shi ya fara bayyana shi ko ya sa ya shahara saboda littafin da ya yi na arbitala shi ya sa sharafuddin da ibrahim da yake da yi nazam wato ya yi ya mai da warafat wake cewa alhamdulillah illazi kad alhara hikmat usuli wa wa ashhara ala likan shafi'i wa hawwana ورأى الذين هم إداء التوبة ولا تكاكا شيء فرقوا لي فعل الله يبين الزئل من أصول فقه إمام الشافعي كما يا شحر شيء وفي آتا يا شحر كود شيء من فرقوا لي التوبة شيء وفي تعالي في الوقوف أكثر فلقى بابا تاني سوكا كيتا بيم ونوه بطنك وتابع الناس حتى صار خطبا قطار الحجم أو كلاح فكذلك تعمل كتفيك أنا من أمينك to har aka zo aka samu wannan littafi mai suna alwaraka yace wa khairu kutbihi sudari ma suni bil waraka lil imani hadi bal ma fi alkhairi littafin ka da kanana kanana wa fi alkhairi kanana kanana littafai na usul fiqh shine littafin alwaraqat na imam al-haram wannan littafin alwaraqat imam al-haram shi ya wallafa shi wanda sunan sa shine abdul malik بن عبد الله الجويني أنا ما ترى البنية ده أبو المعاني ومن سكاتن نايكو سوري سيكونانتا محمد بن عبد الله بن عبد الملك سنن مي ألفي يعني يدور كلمة فتاة وسنانتا عبد الملك بن عبد الله yanzu za mu shiga kai tsaye mukaddiman da malami a littafin bismillahir rahmanir rahim darasi na sunan Allah mai rahama mai jin kai zan fara wannan ka muqaddimatul warqat wato abubuwa na farko wanda littafin warqat wato ya kawo kafin mu shiga can awwa masu zurfi na abin da ya shafi wannan ilimi na usulul fiqh yace wa hadhihi warqatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqh وذلك معلق من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفتح يتوالنا ورقات فهذه ورقات وإن وصول تفجون هو ين تفجون تشتمل على معرفة فصول ونسبة ترى بفصل وتفصل فصل وتباه بكى كنا من أصول الفقه لذا إلي من أصول الفقه نبالي منين إلي وذلك مؤلف من جزئين وذلك أي أصول الفقه كنا ونفنه mu'allafun abun hadawa ne min aini wato daga yanki guda biyu mufradaini wadanda ke makaɗaita wato kalmomi biyu ne suka haifar da sunan usul fiki akwai kalmar usulu sannan kuma akwai alfiqi kaga aini ne mufradaini yanki ne guda biyu kuma kowanne kalma da ne ne ma'anar mufradaini a hadihi ma dai yasu al-usulu ana ce masa usul wasani na biyun kuma alfiqihu ana ce masa fiqihu to ko ne za a zo a yi bayani ta me usulu me fiqihu sannan ko me usulu kenan to wannan littafin sharhi ne na waraka abin da yasa na za a bi sharhi kamar yadda ne bayani saboda ya ta abin ya yi yawa ta yadda zai zama duk abin da za mu faɗa kila da ka za mu faɗe shi ba littafin wannan zai wahalar da mutum wajen fahimtar littafin amma in sharhin yana jiki muka karanta sharhin to in ga koma sharhin zai bayyana maka mata matan ya kunta ya kawo wa hadhi warqat su jan jam'u warqa jan ne na warqa warqa ta kadda daya su kuma ta fardu daya sannan warqa ganye daya su kuma ganye yawa wa huwa jam'u muannas salim shi jan muannas salim ne eh, min jumu'ar fila. daga jam'i da yake nuna abu dan kaɗan inda fi bawai a wajen imamun nuha wato shugaban na awu shi ne fi bawai wa ƙarya a filin kasa yakan zo kuma zai ya nuna abu mai yawa wato da aka ce warakatun da aka ce warakatun ka gano wajen umu kuma an na tsarin kenan shi ne ma dalla ala akthar min ithnatayn bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih an ƙara alifun da ta'un a ƙarshe wara waraka waraqatun sai aka ce waraqatun kaga an ƙara alifun da ta'u. sai ta zama da wannan ta'un karka ce ai dama akwai ta'un waraqatun wannan tu ta'un marbuda ba ita bane wannan ta karshe ta waraqatun ba don wacce ta'u ne mafsuha saboda akwai ta riga an jefar da ita don ha'un ake ce mata ba ta'un ba ita ce ta'un marbuda sunan ta ha sai za in zaka tsaya zaka yi fi ha zaka faɗe ta ba za ka faɗe ta ne ba Ta'u ba kamar ka ce wani taura ba ka ce wani taurat in ka ce ya ce wani taurat bai iya qur'ani ba ko bai iya larabci ba amma in koya masa aka yi qur'ani bare sai wani taurat ba wani taura saboda haka in an zo in a karshe za a faɗe ta za a ɗaure ta ha'un ake ɗaurewa in za a faɗe ta ne sai a faɗe ta da me da ha'un inda ka ce wani tauratu ka zaune amma in ko kafi za ka yi ha'un to shi yasa idan aka ce bi ziyadati al-alif wa ta'i fi akhirih to ta'ul maftuha ake nufi bude ya ne kaman haka mai kaman wata to ta ake ce wata. to wannan wasu suka ce min jumu'il khilla yana daga cikin jam'i na khilla ne wasu suka ce kuma yana zuwa da jam'i na kafara shi dai siba wai yace wannan jam'ul khilla ne shugaban masu na'au kenan shi ba shi kirkiro na'au ba amma shi ya shahara na'au da ya wallafa wani tafi alkitab sunansa to abin da ake nufi da jumu'ul qilla shine wanda bai wuce adadin uku zuwa goma ba daga uku zuwa goma kawai in ya wuce nan to ya zama jumu'ul kasara ina nuna mai yawa to nan da aka ce waraka ana nufin yan takardu yan kaɗan ba takardu masu yawa ko ba a ce baka warakatun kalila ba to kawai yana maka kaɗan ne me yasa saboda bai ce auraq ba ai yana da wani jam'i daban waraqatun auraqun to auraqun kuma kaga jam'u ne jam'u kasra ne kaga da da me yawa yake nufi sai ke wa auraqun takaddu takaddu dai ba to da ka larabci akwai in jam'i ya zo jam'u takaddu ya zo da wani awu sai muna ba wannan kadan ake nufi ko me in kace afayafun to ta kuma yan kadan kenan in kace suyufun ya zama me ta kuma da yawa a adayafun baki ɗan kaɗan duyufun baki da yawa dukkanin su kuma zai zaifi ne wanda wannan ilimin sarfu ne ake samun wannan wanda kuma ilimin nahawu abin da nahawu ma nuhar suna kawo shi wato masu ilimin nahawu suna fashi a cikin littattafan su amma bin hakika sarfu ne ba ba nahawu ba ne to shi ne shi sibo yake cewa wato jam'ul killa to shi boye shi ne shugaban masu na shi ta yin kana larabci in kana karya ka'idodi na wuce a ce kana dukan siboyi ka ji masa ciwo amma akan faɗe shi ko ana nufin kasara yace wa abbara bi zalika li qasdi at-takhil ala al-mubtadi wato yayi ta'abiri da wanne yake warqat yayi su yan kanana domin nufin at-takhil sauƙaƙewa ala al-mubtadi a bisa wanda yanzu ya fara ilimin usul fiqh in ba ka wai imamu haramaini Ina da qatul littafi al-burhan fi usul fiqh wanda mujaddadi hudu ne manya-manya ko biyar ba wata kafa amma wannan don kai da ka fara ka fara da nan tukunna kafin ka dinka liyan shafa ala qira'atiha wal ilmami bima Don da mutum yana da nishadi wajen karatun da kuma tattaro abin da ke cike gaba ga ilman shine ka tattaro ilimin da wannan abun ya kunta sai ka muhimman bi kaza ka tattaro ilimin gaba ɗaya na abun da wannan tafi yake nufi ko wannan matsala to don karkar haɗe ilimin gaba ɗaya kuma ya zama akwai nishaɗi wajen karatun don dogon tafi ana kosawa kafin a gama yace wa qawlu tashtamilu ala ma'rifati fusulin ay ala ma'rifati anwa'in min al-masail kullu naw'in minha yusamma faslan limtithali an ghayri wato nau'o'i na na wato ilimin identity ko ne nau'i ana cewa fasli saboda ya rabu da wato dan uwansa limtithali an ghayri ba tare da wani shi sa littafi ta aiki fasli fasli asalin alfasli shine rabewa don na zama magana akan falilan sallah ga ka zo sunnoni sai ka ce faslun fi sunani sakara kare bai shi don to wannan ya fi ne ya fi ta hanyoyin karanta littafi duk littafin da aka yi shi babi babi ko aka yi shi fasali fasali ko matsala matsala ya fi daɗin karanta a kawai da za a zubo shi gaba ɗaya ta tafiya yasa imamu nawawi Allah ya a masa da alheri imam muslim da ya zo yin littafin da sai muslim bai yi bali ba ko ya haka ya jero hadisi to amma abu mamaki kuma ya yi nufin ya yi babi ne domin kowane hadisai na babi ya tara su wuri daya na wancan babin wuri daya na wancan babin wuri daya shi ma wani da ya zo sai dinga rarrabewa kawai in wannan hadisi suka ce babu kaza can sai ce babu kaza ba tare da ya ɗauko na gaba da shi ba ko na tsakiya kuma gaba ba imam muslim ya riga ya jera abun sa babi babi amma bai sa babu buka ba imamu nauyi kuma ishtihadi ya saba wa kukan sai littafin ya fi daɗi maimakon a ce yana zube haka in ka gama babin ma baka san ka gama to wannan don wa ake wal fusulu jam'u faslin wa huwa qit'atun min al min al bab shi fasali jam'i ne na fusul jam'i na fasali wani yanki ne na babi mustaqilla bi nafsiha wato wanda wanda shi wannan yanki yake zaman kansa munfasila yake rarrabe amma fi wahala da wani wato akan samu babi sai a samu fasali a ciki to babi shine babba sai a sake riba babin kuma a yi shi fasali fasali fasali fasali wasu kuma maimakon babin su ce kitabu kaza shi ma babin ake ne in an zama sai a ce babu kaza kamar fasali kaza fasali kaza ke amma a yanzu bahasi project irin na zamani sai a ce mabahas a ce matlab a zuwa ce alfaru a zuwa ce almas'ala haka suke kasa shi ah, yace tashtamilu ala masail galiban wanda shi fasalin yake tattara a bisa matsaloli galibi za ka samu matsaloli da yawa a karkashin fasali da wannan shine galibi amma ba ka wani fasalin ma matsala ɗaya ne kawai an shiga wani fasalin kuma da mu والباب أعم من الفصل لأنه اسم لجملة مختصة jumlatin العلم أما بعد هذه فصل ya to ainihin ai ba ya fi fasali girma saboda shi ya taro jumloli na musamman na ilimi fashtabiu ala usuli wa masail ghaliba akwai fakari akwai matsaloli a karkashin wal kitabu ahammu littafi kuma ya fi bali li'annahu ismun li jumlatin muqtasatin min al-ilmi tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masail ghaliban shi kuma littafi ya taro babubuka da fasali da matsaloli na ilimi wadda aka littafi kenan ya fi babi girma babi kuma ya fi fasali wato girma ana duk bai shafi ilimin usulu ba masu da mali aka wace mu karanta shi وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار ماذا أكرب لتاتي بادي بادي فصلي yace masu wallafa littafin haka don su nishaɗantar da rai da kuma ɗaukar ran a bisa tabbatar da ilimin da kuma ci gaba wajen neman ilimin da karanta shi fitalabi bima ya so da haminan suru bilkatan wani fida saboda za ka ji farin ciki yanzu ka fara littafi nan lokacin da ka zo fara littafi kana da nishaɗi a ƙarshe ka da nishadi to haka nan wannan babin ma in ka zo fara shi ka da nishadi in ka zo ƙarshe kana Allah Allah zaka gama shi to ba nan sai baka nishaɗi wajen ci gaba da karatun babban kai tai kai tai baka san inda ka tsaya ba kal musafir idza qada marhalatan min safarihi shara'a fi ukhra to bi in ya yanke wani tafiya a cikin wani mataki sai ya shiga wani kaga akwai daɗi tafiyanka ta zama zungo zungo da za a ce doguwar tafiya ne babu wuri kaza da kaza inda za a tsaya ko a huta ko kuma wuri dai mai alaman kai tafiya kaza da za ta zama akwai kosa yanzu da za ka je abuja daga nan in ka je gombe ka ga ka yi marhala da yake nan ila ka tsaya ka karya ya kan dan wani dan nishadi shi ne ka tafi kuma dai ga ka a bauti to yanzu duk kuma ka tinkara daga nan haka har ka je ke biyar ka tafi har ka shiga abuja to haka ne duk tafiyan da akwai irin wannan ko ka jirgi kaduna ka wuce ainihin abuja to sai kaga akwai dadi akan wanda dogon tafiya ne ba wani zango sai ce qawluhu min usul al-fiqh daga usul fiqh min hadha al-fann al-musamma bi usul ai daga wannan fannin da ake ce masa usul fiqh qawlu wa dhalika mu'allaqun min juz'ayn al-isharatu ila usul al-fiqh huwa mu'allaqun min juz'ayn wato wannan nuni zalika ne zuwa ga usul fiqh ne an hado shi ne daga yanki guda biyu Min من مضاف وهو كلمة أصول ومضاف إليه وهو كلمة الفقه so da ka kenan usulul fiqhi an samu wannan kalman daga kalmomi biyu ne usul da fiqh sai aka hada suka zama mudafun da mudafun ilai kaman abdullahi da Dalibu ilmi mudafun da mudafun ilai to malai sai fa huwa al-murakkab al-idafi wannan shine ake cewa al-murakkab al-idafi nan ma an shiga na hawo ko kuma sarf al-murakkab al-idafi wato ne wani suna da aka hauhawar da shi daga mudafun da mudafun ilai kaman abdullahi abdurrahman kaga daga abdu ne da kuma allahi ko arrahman kaga mudafun da mudafun ilai abdu mudafun allahi mudafun ilai to haka nan usulu mudafun al-fiqhi mudafun ilai to wannan ɗaya ne daga cikin murakkabat na sunaye akwai kuma murakkabun tarkiban isnadiyan ana ce masa al-murakkabul isnadi shi kuma ko dai zama min mubtada'in wa khabarin ko min fi'lin wa fa'il in an ce sunan mutum ne qama abun nan zaidun qa'imun ya zama mai abun nan kenan murakkab wanda yake isnadi kaga ga mubtada ga ne ga khabar domin mubtada musnad ilayhi khabar ko mutum. ko kuma zama min fi'ilin wa fa'il wanda su ne ake da misalin su da yawa kaman kaman abun nan ta'abbada sharran ta'abbada sharran sunan wani ne ta'abbada fi'il madin ne wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa sharran kuma maf'ulun bihi kaga jumla ce guda amma kuma me sunan mutum ne ta'abbada sharran me ma'ana ta'abbada sharran ya ko sharri ahmadan wai nan ta'adda ne zaka take dik duka wannan magani zaka to ji kuma ya hango ya sa tukobi a karkashin hamatansa sai ce ta abada shirar ya koyi shari a karkashin hamatansa daga na aka sa masa wannan suna ta abada shirar to wani ya ce masa murakkab al-isnadi sannan akwai al-murakkabul mazdi shi kuma kalma biyu ne amma an hada su sun zama kalma ɗaya ma kawai kamar hazara mauta ba dama kare ba su hazara daban mauta daban amma sun zama ne wuri da ya halarci mutuwa ko fa'ala bakka ko ma'adi ya kriba sunaye ne na mutane da wurare da garuruwa saboda haka wannan ana ce masa murakkab almasji ina da mu zo karka a nahawu da yadda ake lirabi yace wani haza la budda da min ta'rifai dole za ka yi bayanin usul fiqh kamar ta ta'rifi guda biyu al na farko bi itibari mufradaihi kal murada cewa kalmomi biyu ne ai kalmatu usul wa kalmatu al-fiqh لأن المركب la tumkinu ma'rifatu illa ba'da ma'rifati ba tarakkaba min murakkab ba gane shi ba sai ka san da abun ne ya hawa ɗayan na kalman farko da kalma ta biyu الثاني نبي باعتباره علما على هذا الفن المعين sai a maka ta'arifin sa bayanin sa na biyu a bisa lura da cewa ilimi ne a bisa wannan fanni a ne na usulul fiqh duka za a mana irabin wa qawlu ma mufradaihi al murad bil ifrad huna ma yuqabilu at tarkib an ce mufrad abinda ba murakkab ba wanda ba hawa da shi daga kalma biyu ba lama yi ƙabilun tasniya ba ana nufin wai muƙabil na tasniya don muna da mufrat suna ɗaya tasniya kuma suna guda biyu to ba shi ake nufi ba wajen ko jami li an na adal juzu aini wa huwa lafzu usul jam'un a shi kansa usulin ma jam'i ne amma kace masa mufrat saboda ne saboda ba murakkab bane sai ce fadalla ala anna al mufrad ma laysa bi tarkib ba la ma laysa bi murakkab wa inna ma qala mufradaini li yubayyana anna al ta'rif qad yakunu min juzu aini mufradaini kama huna sau da aka talifi haɗa magana zai iya zama daga juzu'i guda biyu yanki guda biyu kalmomi guda biyu wa kad yakunu min jumlatayn zai iya zama daga jumla kuma na'u in qadima dhayfu akramtu idan bakon yazo zan karrama shi to kaga nan an samu qadima dhayfu jumla ce akramtu shi ma jumla ce kaga ba mufrade ne ba nan jumlatayn ne murakkab ne magana ta daga jumloli guda biyu fa innal fi'la wal fa'ila qadima dhayfu jumlatun wa akramtuhu jumlatun ukhra to da aka kadima fi'ili abdaifu fa'il jumla ne in kace akramtu shi ma fi'ilun wa fa'il ne akram fi'ili to din kuma fa'ili wallahu a'lam insha Allah ne mai ilmi wannan na karanta a gurgude yanzu kare ba ta mana lokaci ta'rifu usul al-fiqh bi itibari mufradaihi bayanin usul al-fiqh in ka lura da wato mufradin sa guda biyu kalmomin sa wal aslu ma yubna alayhi ghayruhu والفرق ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد yace wal aslu min afal aslu me asali a dogan ake al aslu shine yace ma yumna alayhi ghayru abinda ake gina wani sa akan duk abinda za a gina wani abu akan sa to na kasan shine asali na saman kuma shine me ke yace wal farqu shi kuma reshe ne wanda ake gina wani ake gina shi akan wani abu don haka in gini ka samu condition din shine hasu. ginin kuma shine faru in bishiya ne makyangaman bishiyan wato itacen bishiyan shine hasu. can restan kuma su ne sune su ne alfaro wato shine faru ne ke sai nan anan ka san me azali ka san me kenan me faru shine imrudin yake cewa wal aslu ma alaihi ghayruhu buni wal farqu ma ala siwahu yanbani duk wanda da za a gina wani abu a kansa shine a duk abin kuma ake gina shi akan wani to shine fari yake ce musu furu shi yasa ilimin fiqh ana ce musu ilimin furu'a saboda yana da asali shine me shine usulul fiqh din ke yace wal fiqh shi kuma fiqh ma'rifatul ahkam shari'a sanin hukunce hukunce na shari'a allati tariqu al ijtihad wanda hanyar gano su shine ijtihad wato sai an yi nazari sai an hada wannan dalili da wannan dalili an yi tunani sosai kafin a gano hukunci to wannan shi ake cewa fikir kenan kamar duk hukuncin da a bayyane yake kawai ko baka yi tunani ba za ka gane shi wannan ba ce maka fikir a islami sai dai yana shiga cikin ilimin fikir in an ce sallar juma'a wajibi ce ko wajibi wai kace wajibi ne baka bukatar tunani wannan ba ce maka fikir don shi ma ne a bayyane yake amma kuma yana cikin mai ilimin fiqh din saboda me ya shiga cikin yan uwansa wanda suke da wahalan fahimta wato hukuncin da yake da wahalan fahimta shi ake ce masa al-fiqh kamar da mu yi bayanin kalmar fiqh fahimta abu mai wahala sai ce allati dari al-ijtihad wanda ijtihadi shine wato hanyar samu eh, na ce al-ijtihad ko kar wani ce al-ijtihad wannan kuskure ne da ce akhra al-lugha al-arabiyya al-shari'a saboda ka al-ijtihad ba al-ijtihad saboda hamzatul wasl ne ba hamzatu alƙarfai ba hamzatul ƙarfai ba to da haka alishka shi za ba mu zama an sa hamza ba kuma ko an sa ya zama kuskure yace hada ta'rifu al-awwal li usul al-fiqh huwa ta'rifu bi itibari mufradai fal usul jam'u aqd wal asl lughatan ma yubna alayhi ghayruhu ka aqd ibtida kaman asalin gini wa huwa asasu shine foundation din ka to da haka asasin sa ke al wanda yake koye fil ardi a cikin ƙasa, al-mabni alaihi jidar wanda aka gina ginin a kansa to da aka in kazo zo gini ma ka shiga gida ba za ka ga foundation din ba to shine asas ne kenan shine asali to da aka saman kuma ya zama shine fari yace wa aslu shajara da asalin bishiya wa huwa tarfu thabit fil ard shine bangaren ta da yake kafi a cikin ƙasa. sai ake ce masa asl na saman kuma ya zama me. ya zama reshi kala ta'ala alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama yace ubangiji ta'ala yace baka ga wato yadda Allah ta'ala buga misali da kalma mai daɗi ita ce kalmar la ilaha illallah ya kwatanta ta kamar bishiya ne mai ya masu daɗi wanda ta shine asluha sabitun fis sama tushen yana tabbaci a can ƙasa abduwa sabitun wato abduwa sabitun tushen ta yana tabbaci a ƙasa ko a mace al'arbun ba a ƙasa wa farko hafin zama mareshin ta yana sama bishiyar dibino a kafin take a ƙasa restanta kuma yana mai yana sama ku shigo mana akwai wuriyar take to a nan kaga an ce abduwa shine a asasu hadisi abduwa wannan ana maganar Salman la ilaha illallah wata ran manzo Allah ya kuma ya tambayi sahabbansa me ake nufi da kalman da aka buga misali da ita a ba kalmar ba kalman ita ce la ilaha illallah sai aka buga misalin ta da wata bishiya wanda take kafi a ƙasa kuma rassanta su samu sama sai maza su ma zai kace cika ce su ɗaliban sa sune ne sahabbai me wace bishiya ake nufi wa zai faɗa kowa zai kama su ka kama faɗan wasu bishiyoyi da ta cikin jeji kowa ya kasa faɗa a ƙarshe maza su ma sai ce to ai bishiyan dibino ake nufi kuma ga tana a a gidajensu ba su gane wa kaga ita a kafe take kuma bishiyar dibino tana ɗaukar shekaru ta fi mutum nisan kwanan to sai bayan an tashi sai abdullahi bin umar ya ce wa sai na umar ya ce wallahi ne na san na gano bishiyar dibino ne amma na ji kunyan fata ne saboda na ga ga manya-manyan mutane ba su fata ba sai na umar ya sai kai da ka faɗa da ya zama daraja a wurina me yasa ba ka faɗa ba kaga da za ke ɗansa ya ce wannan sa ɗansa shi ne ba da haka ai ya zama daraja a wurina me yasa baka faɗa wani to kaga shi bai don shi bai sani yanzu idan yaro karami ya faɗa kai baka gane ba idan ba ɗanka ba ne kila ka ji haushi amma in ɗanka ne farin ciki za ka ya ji ma a ce ka faɗa cewa abu ya gagare ka amma ɗanka ya faɗe amma abu ya gagare ka wani yaro karami ya faɗa to shi ne matsala to da haka wannan yake wallahi wannan da zai mini ɗaukaka saboda wakan abin kan alabin min zuwa sharafin كما على برسول الله أدنان جد وككا ددان كي تابد وككا كذلك يتي وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأخذ سنو في كعب دارك ولا تعريف الأخذ وما في الإبتلاي فيض فيطلق على ما آني منها هو أنا تعرف يتي فيطلق فيطلق وكذكر إذن لماذا فيطلق so da aka fayyutu lahu kajara ba ni biro ja dan ba hidaya ce fayyutu lahu fayutulaku ana faɗansa alama ma'anin a bisa ma'anoni da yawa shi asalin ke. ainihin dinnan ne kawai za ka mayar kafin fayutulaku ana ana ana faɗansa alama ma'anin a bisa ma'anoni da yawa min hana daga cikinsu su addali ana cewa al'aslu kuma ana nufin dalil ka kaulina aslu wujubi sawmi qawluhu ta'ala ya zabi na ba a laifin alaykumus siyam asalin wajen wajabcin azumi ne fadin Allah ta'ala kun da kai imani an wajabta muku azumi to kaga anan an ce aslu kuma ana nufin addalil dalili ake nufi ai dalilu to da kan nace al-aslu fi wujubi as-sawmi ana nufin ad ala wujubi as-sawmi to kuma ka ce fi wujubi as-sawmi in ka ce ad-dalilu ko ka ce ala al-aslu kuma fi saboda harafin jarra ko wanne da inda ake aji to saboda haka ana fadan al-aslu ana nufin mai dalili wannan zaka ga da yawa in kana karanta littattafai تلك دي انا تو عندنا الدليل عندنا كنا وتم يتتبع به قدامة الإمام النووي الأقل عندنا كذا أي الدليل هذا أنا أتكلم أصول الفقه كما الأقل في كذا أنا أتكلم الدليل على كذا فالنبي النووي ومنه أصول الفقه أي أدلته ما في أصول الفقه أنا أتكلم أدلة الفقه الإجمالية ده بيجين فيديو وانا تكلم قليك وانا مكرر تعبان sannan alƙa'idatul mustamirra ƙa'ida da take shiga wurare da yawa ita ma ana kai mata al'aflu ka qaulina ibahatul maitati lil ala khilafil aql wato halarta mataccen abu mushi ga wanda yake cikin lalura sai ya halarta su mushi wanda ya saba wa akali ya saba wa ƙa'ida ta shari'a to amma kuma shari'an ne ta saba wannan ka'idan ta ce ya halatta kuma ni turra ghayra ba'in wala alim fala isma alayh haka ce ya halatta maka kuma amma hada khilaful asli yani khilaful qa'ida mustamir inda zaka bi al qawaid al shar'i ka'idodi na shari'a to ba za ka halatta cin mushi ga mutumin da yake jin yunwa ba ko yake lalura amma shari'a ta bar wannan ka'idan ta ta cire wani abu ta bashi wani hukunci sabani wannan dole kuma ka bi wannan wannan ka'ida ne kamar baitul salam ne abinda baya nan babu shi a sayar maka shi a bisa kai motanka ina son mota toyota 2010 a bisa miliyon biyu ka sayar mini ka kwatanta irin wanda kake so da fentinta da komai sai ka sai sai na sayar maka miliyon biyu shi kuwa lokacin zai tafi kotono ko ya tafi lagos ko wani gari ya je sai maka ka bashi kuɗi a hannu wannan ya kamata wannan cikin ya zama haramun ne me za saboda bai bai'ul ma'dum ne sai da abin da babu ne to amma kuma shari'a ta halatta shi wannan ta ce man aslafa falizri fi shay'in ma'alumin wa wazin ma'alumin ila ajalin ma'alum to nan Allah ya ce kawai a kwatanta abun a tabbatar da haka in an tabbatar kuma a sa masa ajali sannan kuma a ba da kuɗi a hannu Sai an yi haka shikenan ya halatta amma asali za a bi ka'idodi na shari'a to wanda yana daga cikin bai'ul ma'zur sai da abun da babu da ya kamata ya zama haramun ne amma wannan shi an halarta shi na salami sauran kuma bai'ul ma'zur sai da abun sai da abun da babu kuma suna nan a asalin su cewa haramun ne kun gane al-qa'ida mustamira to da ka ya iya samun qa'ida kuma a samu wani nasbi kuma ya kebanta wani abu ya fita daga wannan qa'ida yasa malai ke cewa ma min qa'idatin illa wa laha mustasnayat duk wata qa'ida a shari'a to tana da kuma mustasnaya abubuwan da aka ware aka ce banda ne banda wannan to amma ban nasbi ne yake wayo da samu nasbi na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku al-maqisu alai ana cewa al-aqlu ana nufin al-maqisu alai wa hada fi bab al-qiyas haythu inna al-aqla adu arkan al-qiyas saboda al-aqlu sai daga cikin rukunin qiyas ne to da ka eh, qiyas yana da rukunin guda hudu na farko sai ka ce al-aqlu sai ka ce wa huwa al-maqisu alai shine abinda ake qiyasi a kansa din kamar giya kenan in za a qiyasin wato sumi da shi saboda ba sa maye sai kuma ka samu almasisu shine kamar sumin kenan saboda yana sa maye haramun ne ko taba mai sa maye wuri sannan kuma akwai ne akwai al'illa dalilin da ya sa aka haramta shine al'iskar kaman kaman wato maye a cikin misali da muka yi ta kaga illa ne to sannan sai mai bi alhukum hukuncin sa sai zama haramun ne ko halal ko makamancin wanda kan an ce maka al'aqla qiyasi ana cikin al-baqisu alayhi abin da aka yi qiyasin wani abu haka ce wa ammal far'u amma far'i fa huwa ma yubna alayhi ghayruhu abinda ake gina wani sa akansa ma yubna ala ghayrihi abinda ake gina shi akan wani mislu furu'i shajara kamar san bishiyoyi fa hiya mabniyatun ala asliha suna suna gine ne akan bishiya ne wa furu'ul fiqhi mabniyatun ala usuli kaga mas'aloli na fiqh kuma sune rassan gina an gina su akan asalin ne fiqh din akan usulul fiqh din yasa ilimin fiqh ake cewa ilimin furu'a تو وإنما عرف الفرع ما أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو العقل ماذا وانا زي تكاوان تعريف الفرع الفرع باب شيء أنا يتي طوى دينا مقابلة هنا كيسينتا العقل أنت أبو مقابل كذا معناه هنا كيسينتا ونن ونن أبو جن يتي والشيء يتبع غاية الاتباع إذا ذكر مقابله كان إيه غاني أبو إن أن أنبتني أبو ديكي أوفر ذاتين wanda yake kishiyansa kenan wa bi bisiha ta tabayyana al-ashiya da kishiya abu in an ce maka dogo baka gane ba sai a maka misali ka ce to sabanin gajere wanda ba gajere ba fari da baki sai in ba gane fari ba to ka maka misalin baki sai ka ce to ɗaya kalan fari ce kenan to ka ga wannan shi yasa ya kawo far'i ba haka ba me yasa zai kawo wannan alfurudin ce, يقال هو أتي قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه ممنوع على أصوله abin da ya sa kawo far'i zai nuna maka fito ana gina shi akan usulul fiqh ne to shi ne fari wa annal juz'u al-awwal wa huwa usul mabniun alayhi wa juz'u thani wa huwa al-fiqh mabniun falaysa dhikru al-far'i istidiradan kama qala ba'dhum amma don al-far'i nan ba istidiradi ba irin ka koro magana ka shigo da wani abu kai ka wuce a ba manufa wannan da manufa ka faɗe shi don kasancewa fiqh shine far'i to abin nan kuma usul fiqh shine asali وأما الجزء الثاني من المركب al الفقه wal fiqh wato zai maka ta'rifin fiqh fiqh a lugha shine alfamu fahimta kenan ai fahamu gharadil mutakallim min kalami fahimtar manufar mai magana daga maganarsa shi ke cewa al-fiqh ko suna cewa al-fahmul amiq ko al-fahmul fahimta mai zurfi fahimta in ka fahimta mai zurfi sai ake fatiha in kuma mai ba mara sai ake fahima rabbi shrah sadri ويغفر لي أمري واحلل العقده من لساني يفقه أو لأن يفهموا قولي وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فهمت أنا حقيقة تيتي قال الجوهري من تهذيب اللغة يتي الفتو الفهم تقول فتح الرجل بالكسر وفلان وتفتح الرجل متيا فإنت بالكسر ذاك فقيها وفلان لا يفقه ولا ينكه wani baya fahimta da ya kau da kau duk ma'anan sa ne la ya kau wa la ya kau ta aiki ta'kidi baya fahimta ilmu ثم خص بها علم الشريعة فنحن علم الشريعة تأتي وتفقه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والعالم به فقيه wanda ya san ilimin shari'a sai ya ce masa faqihi ya san ilimin shari'a kuma ba a ce mutum faqihi sai ya san ilimin shari'a mai zurfi hukunce hukunce masu zurfi wa qad faqaha wa qad faqaha bi dhammi faqahatan wa faqahahu Allah wato faquha shi kuma ka sa zamma wato bizammi da zamma faqahatan to ana nufin ya fahimta amma anan faquha ana nufin ya fahimta fahimta mai yawa har yanda ya zama mai faqi sa wancan hadisin yake cewa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu zababbun su a zamanin jahiliya kafin musulunci sune zababbun su ma in an shigo musulunci amma idza faqahu in su zama malamai in da can kai shugaba ne kafin musulunci da ka shigo musulunci ma za ka zama shugaban amma kana da mai ilimin addini kaga idza faru fuqaha kenan amma an ce idza faqihu bi kasril qafi in sun fahimta kawai to sai a don fahimta kawai za ka zama shugaba akan jama'a su ba sun fahimci addini amma faquhu sun zama malamai a cikin yace wa faqahahu Allah wa Allah ya fahimtar da shi wa tafaqqaha ya fahimta idza ta'ada zalik idan ya samu wannan ya samu ilimin fiqh wal fiqh istilahan fiqh a istilahin malamin fuqaha Malaman fiqh mai ake nufi da fiqh shine ma'rifatul akamin shari'a allati tariquha al-ijtihad sanin hukunce hukuncen shari'a wanda hanyar su shine ijtihadi wanda ake cewa ijtihadi shine bazul wus'i fi istinbat al-ahkam shari'a. ka bada kokarin ka sai ka gano hukunci a nassin qur'ani ko hadisi wannan malaman fiqh ne suke wannan da duk abin da a da aka yi kokari aka kyawala aka gano shi to sai ake masa fikiyo sharhu ta'rif za mu zo kan ijtihadi da taqlid sai sharhin wannan ta'rifin qawlu ma'rifatu ma'rifa al-ma'rifatu tashmalu al-yaqin abin da yake asalin ma'rifa ma yashmalu dhanna wal yaqin abin da yake hade zato da yaqini ko zato kai galibin zato kai ka gane hukunci ko aka yi aka gane hukunci yana ce masa fikihu saboda galibin hukunci hukuncin fikihu zato tuni abdannul galib zato ba ya kini wani ke sa wani sai ya saba ya ce ba haka wani inda kowane ya kini ne ai da babu sabani amma akwai da ya kini ma wanda babu babu shakka a cikin sa to amma da yake ma'rifa anan da yake mala zanna wal yaqin don ya hada zato da yaqini don daga cikin hukuncin hukuncen matsalolin ya fito akwai wanda ba yaqini bane kuma baka isa karan sai ka ce haka wani amma dai kai abin da ya bayyana maka haka ne a mafi rinjaye wato ainihin zatonka to wannan da ya ce ma'arifatul ahkami shari'a ya kaucewa masu ta'arifi da suke cewa al'ilmu ilmu bil ahkami shari'a don da wannan cewa al'ilmu ilmu bil ahkami shari'a sanin hukunce hukunce shari'a yin ilimi na hukunce hukunce shari'a yana nufin al-yaqini yaqini don alkalma na ilimi tana nufin me tana nufin yaqin in ka ji al'ilmu bil akami shari'a shine fiqh to ka fidda duk abin da ba ba bane kuma akwai su to da kai an ce al'ilmu shine idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman fahimtan abu ayin da yake fahimta ne yin ke wanda babu shakka to duka fi kyau haka ne ba haka bane ba ga wani ba da haka ne ba za a samu sabani a tsakanin malamai mushtahidai ba duk sai fahimtar su ta zama iri ɗaya amma ana samun sabani yace wa huwa ma azma udrika ala haqiqati shine wanda aka riska aka same shi akan haqiqanin sa wato yaqini ya shiga zato ya shiga kamar ifati anna salawati anna salawati khamsun ka san sallolin da aka wajabta guda nawa ne guda nawa ne sallolin da aka wajabta biyar ne kaga wannan yaqini ne duk musulmin da ka tare shi akan hanya zai ga maka sallo azhar al-asr maghriba isha to kaga wannan yaqini ne to kaga ya shiga cikin fiqh sannan kuma da me nauri ne wa zina muharram zina haramun ne shi ma in kace mai hukunci zina kowa zai taimaka maka haramun har mai yin ma mai yin ya san haramun ne kaga wannan yaqini ne babu shakka a ciki wa kuma zai haɗe zato wa huwa ma kudurika ala wajahin rajihin an fahimce shi a bisa fiska mafi rinjaye mafi rinjaye dai wannan hukuncin haka yake kama fi kasiri min masalin fiƙi kamar cewa daga cikin matsalolin fiƙi sai a samu cewa zato ne shine azzanul zali wani lokacin ma daidai za su maka karo amma dai zaka iya fidda wanne ne fi zama wato ainihin daidai sai zaka yi anta alqawlu raji kaza an yi sabani abu kaza halal ne ko haramun ne sai ce amma mafi rinjayen malamai sun tafi akan kaza ce zan maganar su ita ce mafi rinjaye saboda ne ba wai yaki ne kake da shi ba ita ka kore shi shi wancan din ba ma amma dai a bisa dalilai zaka iya ne zaka iya kore shi kawai misali yanzu niyya a alwala abuwa ne bai ce ba dole sai ka niyya ba sauran malamai suka ce dole ne sai kayi niyya kaga ijtihadi ne to sai ya za ya saboda inna wal amali bin za ta iya daukan fassarori da yawa ayyuka suna yiwuwa da niyya ne ayyuka suna inganta da niyya ayyuka suna cika da niyya suna karbuwa da niyya to kaga in ka dauke shi ayyuka suna inganta da niyya to alwala dole zai da niyya in ka ji ayyuka suna cika ne da niyya namal amalu kamilatun bin niyya suna cika da niyya ne to kaga ko kayi alwala ba niyya yi, sai dai bata zama mai cikakkiyar lada da ake so ba mustahabi ne kenan niyya to kaga wannan hukunce hukunce ne wanda sai an yi ijtihadi za a iya wato ainihin gano su ah, yace misalu mis ah, su'ila ba mislu ma'rifati anna al-witra sunnatun witri sunna ne alamar habin jumhur abin da mazhaban jumhur kaga wannan zato ne witri sunna ne ko wajibi abu hanifa yace wajibi ne duka tambaye salloli da aka wajabta gudana zai ce ma shida har da witri ne na yi tsallake a ina shi ne mana ba tsallaken da ne na ga katabi yabo <laughs> to mithlu ma'rifati anna al-witra sunnatun ala madhhabi jumhur saboda Abu Hanifa ya ce witri wajibi ne me yasa ya ce witri wajibi ne saboda hadisi ya ce al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna witri tabbas ne wanda bai witri ba tare da mu Allah na hadisin ba nuna witri wajibi ne to amma duk da kuma mafi ma ne suka ce ba wajibi bane mun fahimta to me yasa aka ce ba wajibi bane saboda wasu hadisai da suka sassauta wannan ne wannan zafi wanda suka sassauta wannan wannan ƙarfi kamar inda Allah amaddakum bi talatin, Allah ya dada muku wata sallah ita ce witri sai ga kuma ya faɗi sallar abin nan falalan wato ainihin wato witri ko sai na na cewa al-witru haqqun wa laysa ka'iatin maktuba witri tabbani amma ba ba kamar sallan wajibi take ba kaga ba ta kai ne ba ba ta kai sauran salloli wajibi ba da kuma hadisin mutumin da ya zai tambayi manzan su ya rasu laye ya gaya mini kallolin da suka waje ba a kaina sai ce masa hamsin salawatin filiyomi nan. kalloli guda biyar a yini da dare kalloli biyar su ne wa ke nan. a za a la'asar magariba a sha asuba sai ya sake cewa a wa gairu ne a kota sallah da ta waje ba a kaina banda guda biyar manzan su ce kuwa za ka illa an tattawa a su ne kawai sai dai za ka yi nafila cikin nan witir ya shiga kenan Kada ka duk yadda wanda yake zahiri kamar wajibi in ka zo ka hada da wannan hadisin sai nuna maka ba wajibi ba ne to da haka salloli guda kuma yazo a hadisi khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad salloli biyar Allah ya wajabta su akan bayi kaga har yanzu dai a biyar din ake ce to kaga wannan san da ka har hada dalilai ne ka iya gano cewa witiri sunna ne wato mustahabi ne ba wajibi ba wannan shine fiqhun kenan wa anna zakata ghayru wajibatin fil huli al-mubahi ala ahdi al-aqwal cewa zakka wato abin nan eh, zakka ba wajiba bace a cikin gulagulai na halal wanda ake ado da su a bisa ɗaya daga cikin maganin malami shin gwal ɗin da mace take mai ratayawa a wuyanta halal ne abin nan akwai zakka a kansa ko babu kaga halal ne wasu malamai suka ce akwai zakka su ne jumhur shi kuma abu hanifa ya ce babu zakka me yasa saboda mazarsa ya ga wannan abun adon a jikin wata mata zobe kina bada kina fitar masa zakka tace a'a tace to Allah ta'ala zai miki warwaro na wutar jahannama warwaro ne cikin ta fitar da shi ma tace ta bada shi sadaka fi sabilillah kina son Allah ya miki warwaro na wutar jahannama sai a sai ta bada kai kyauta sama kawai kaga wannan hadisin yana nuna ne wajibi ne a cirewa wala walai da ake ado da su ne zakka to amma ka dauko su hadisin zakatul fi quli i'aratuhu zakan kayan ado shine ne a bada aro a bada aron ka to shi kuma bada aro ba wajibi bane kaga sai zakka bata zama me ba ta zama wajibi ba mafi yawan malamai sai suka tafi a haka in dai na ado ne ba na sayarwa ba kuma ba an ajiye shi kadara to amma a yanzu idan zakka idan kayan adon darajanta karama ce sai ka ce ba zakka akan amma in yi yawa fa to zakka tana waje ba a kanka don galibin matan wasu suna kayansa don kadara ne ba don ado ba yanzu a ce maka gol guda daya a ce maka miliyon biyu ko miliyon uku ko miliyon biyar akwai wata mata na taɓa ku labari na ji anan sai jayayya da mijinta akwai zakka a kayan adonta ko babu sai ta ce babu shi kuma yace akwai ta tambaye wani malami yace babu shi kuma yace akwai sai kira ni a waya Allah ji kansa ya rasu wani mai kuɗi ne sai ce gashi gashi na ce nawa ne kiman kake ganin kima kayan ado ya ce ya kai miliyon takwas da rabi wanda akwai ta kawai miliyon takwas da rabi na ce ta cire zaka wannan sai ya za ka ba fatawan cewa ba za ta cire zaka wa miliyon takwas da rabi ta so da haka idan mutum zai tambaye mata ta tana da kwani za ta cire zaka ko ba ta rabi na nawa ne na ce maka na dubu ɗari tara ɗari takwas miliyon da ka wannan ba ka sa don bai kai nisabi ba ma amma aka ambato miliyoyi to sai za ka kace babu zakka a kai wannan ya wuce ado ya zama alfahari ce ko alfahari a ciki to kaga wannan fikiyo ne yake sa a gane nan yace wal muradu bil ma'rifati huna afdan ana nufin tato li qawlihi ta'ala li qawlihi allati tariqu al ijtihad wato hanyar da ake gano shi ne kokari wajen fahimta shi yasa fikiyo in ba mushtahidi ba ba wanda zai iya fa huwa sifatul ma'rifa shi ijtihadin sifa ne na sanin abu sifa ne sifatun lil ma'rifa la lil ahkami shari'a ba wai sanin hukunce hukunce ba ijtihadin sifa ne na neman sanin hukunce hukunce wato sai ka yi kokari zaka gano hukunce hukunce ba hukunce hukunce ne masu kokari ba gano su ne kokari sai ce ah, in law kana sifatan lil ahkami la dakala fi at-ta'rif ma'rifatu al-muqallid da sanin muqallidi hukunce hukunce ma da zai shiga cikin ta'arifin domin muqallidi shine wanda za a ce masa abu kaza halal ko abu kaza haramun kawai ya rike to inda a ce ko ba ijtihadi zai zama daidai wato abinda zaka zama faqihi to da muqallidi ma da zai maka abu kaza halal haramun waji mutaki ma da zai shiga wanda shi ba malami bane ya ji malamai suna faɗa ne mai kwaikwayon malami to a sai sai in an san shi ta hanya mai wahala yake zama fikihu kuma zaka zama faqihi amma wanda abdul zai same shi an faɗa masa ne kawai ba kokari ba ya gano ba shi wannan ba a ce masa faqihi ana ce masa muqallidi mai kwaikwayon malamin fiqh لأنه يعرف لأنه يعرف الأحكام التي طريق الاجتهاد بالتقليد ده كل هو يتسن وأنه كنت كنت فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذ يسير التعريف saboda haka sai mukallidi sai fita saboda tarihin da ya zama alfiqh huwa al-ma'rifatu shi shine sanin da hanyar da shine ijtihadi sai an yi kokari za a gane hukunce hukuncin wani wannan shi ake cewa fiqh wal muqallid laysa ma'rifatu an tariq al ijtihad bal an tariq al shi koi yake ba wani ƙoƙari ba wahala yake ta gano hukuncin ba malami ne mai shan wahala kama sai ya in sha Allah ta'ala fi akhir barakat a ƙarshen wannan takardun za a yi sabi guda akan taqlidi waye mujtahidi waye kuma muqallidi وقوله الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم من جن شريعة ولا أكا كاموس لك شريعة ولا أكا يكون من ذلك ما جسو كالوجوب كما أبو واجبين والاستباع المستحب والهمة لحرمت وغير هذا ونسو وهو مقروني كنان الجهل وقيد الشرع وقيد الشرعية وقيد الشرعية تقي تاجد جوان الشريعة خرج به الأحكام العقلية وكنت وكنت لأنك لباسش لكن بيجو ودن بيجو بقى مغانا أقل fati annal wahidan nisful isnain nisful isnain ɗaya rabin biyu ne wannan ba ruwan fakihi da wannan ɗaya rabin biyu kawai ce zai sanya ne ba sai an gaya masa ba wal akamul hissiya da hukunce hukunce na zahiri fati annan nara haratun cewa wuta mai zafi ne in ta girma ko yana yaro ma ya taba wutan zai gane wal adiya da hukunce hukunce na al'ada kan zuri matsari ba da ra'adi wal ba'k kamar in hadiri ya tsoro aka yi walkiya kaga ana ana ana ta tsawa to alamar ruwa zai sauka kenan wa qawluhu allati tariqu al-ijtihad taqaddama annahu sifatu lil-ma'rifa siwa na sanin wal ma'ana allati tariqu thubutiha hanyar tabbatar su wa zuhuriha da bayanan hukunce hukunce a ijtihad shine ijtihadi allazi huwa bazlul juhdi wanda shine bada kokari da idiraki hukumin shar'i domin fahimtar hukunci na shari'a mislu an-niyyatu wajibatun fil wudu niyya wajibi ne alwala azumun yi bayanin sa sai ka dage ka gano wani cimiyan alwala an ba ka wani cewa kasuwa, ai nawa al'amali wani ana nufin ayyuka suna cika ne da niyya domin dole akwai abin da aka share ko dai ka kaddara kamilatun bin ko sahihatun bin kuma ba nassi ne ya kaddara wannan kaddara ba malamai ne suke kaddara Ya ce, wal wal ba sun fi salati sirriya fatiha wajibi ne a sallah ta sirrance wajen hariya da kuma na bayyane a adin da bi sa'ir da mu gano dan ya kwada suka ce fatiha ba wajibi ba ne a kowace raka'a wasu wani suka ce wajibi ne a kowace raka wanda ita ce shi ne zancen da ya fi wato ainihin inganci sannan wa gairu zalika min masail al-khilaf wa amma ma tariquhu al-qat'u amma abinda hanyar sa yanke ne mislu as-salatu wajibatun salla wajibati wa zina muharram zina haramun ne wa gairu zalika min masail al-qat'iyya fala tusamma ma'rifatuha fiqhan wa inna sanin su ba ce musu fiqhu fi islahi islahi alama zakarwar musamman a bisa yadda malam ya faɗa amma suna iya shiga cikin fikin sai dai kuma don kasan wannan ba za a ce maka yi ba liyan na ma'arifata zalika ya tare ko fi ha alkhaswal am Sau da ke mutane daga magarin mutane duk sun yi tarayya wajen sanin cewa sallah wajibi ne bina haramun ne da sauransu yace falsifo bi hadha tarif la tanawar illa fiqh al Sau da aka fi da wannan ta'rifin yana yana bayani ne akan ko yana kula baya kunsa fafe fikihin fikihun da akwai kokari wajen bin da hunje hunje akwai kokari mutum a ciki hada huwa ta'rif usul fiqh bi ittibar mufradai wannan shine ta'rifin fiqh da lura da bangarorin sa guda biyu wa amma ta'rif thani wa huwa ta'rif bi ittibar ilman ala fannin muayyan fa tadhkuru al musannif ba'da al kalam ala al ahkam al shar'iyya wallahu a'lam wannan daga baya malam zai gaya mana ne ake nufi ga usulul fiqh a matsayin sa na fanni shine al-turuq allati tawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyya hanyoyin da ake bi wajen fitar da hukunce hukunce na shari'a daga al-qur'ani ko hadisi da za a darasi na gaba insha Allah za mu bayani za mu bayana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato wannan kamar mukaddima ne yana kauri ne mu fita da, mu shiga hakikanin wato ilimin usulun insha Allah kuma ya gashi duk da hakan ya ɗauke mu lokaci so za mu tambaya ɗaya kenan ko biyu kafin mu ci gaba da tsaye littafi me tambayar ka wa ne ka gano yana da kyau mun dira sai mu sake wani sabon mukaddima malam anan fikin mustahil kawai duk ma'ana ya ne za a fi fikihin fikihun